Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau 30 ga watan janairu na shekarar 2023 za mu ci gaba da magana ne akan abubuwan da ya kamata matasa su mayar da hankali a kai kafin su kai ga yin aure. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa akan irin abubuwan da ya kamata matasa su mai da hankali a kai kafin su kai ga yin aure a wannan makon za mu ci gaba da wannan tattaunawar mai muhimmanci tare da wakilin sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana mai sauraron barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan ajin yau za mu tattauna ne akan abubuwan da ya kamata a ce an mai da hankali a kansu kafin ma a kai ga yin aure tsakanin saurayi mai nema da kuma wacce ake nema wato budurwa na abubuwan zan mai da hankali ne akan abubuwa guda biyar wa'inda a cikin zauren namu muna tare da nurse jamila ahmad wadda ke ma'aikatar jinya wanda za ta bamu shawarwari akan abubuwan da ya kamata a ce matasa sun mai da hankali a kai kwarai da gaske kafin masu kai ga maganan yin aure muna da kuma khadija sa'ad muhammad wacce take kwararriya ce a bangaren ba da shawarwari na ma'aurata domin ita ba ta ba da gudunmawanta akan abin da ya kamata a ce an mai da hankali akai da kuma firdausu dauda ibrahim wacce ke matashiya ce kuma wanda bata daɗe da shiga daga ciki ba to barkanku da suwa barka ka To masu wanda muke tattaunawa kuna da jin irin abubuwan da ake dubawa da kuma shawarwar da ake bawa inda suke da niyyar aure don su fuskanta kafin a maganar aure. Sai kuma magana kamar shi ma gwajin da ya kamata da na ci in so samu ne kai kake gwaji ko kar gwaji so daya. To ni in zan baka shawara kin je kin yi asibitin gwamnati ki kokari ki samu wani guri da kika yadda da aikin su. ko da private ki kara gwadawa saboda akwai ya faru ne da yawa ni na gani a asibiti mutum zai ce miki kafin aure na yi gwaji an ce ni AA ne damis jinin mutum na canzawa jini bai taba canzawa amma an samu matsala wurin yin wannan gwajin nan so shi yasa yana da kyau kai akalla su uku kinga a guda uku dai bani za su yi su baka karya mm. dole in ɗaya samu matsala kai samu na biyu ka ga a'a to me yasa can aka ce min AA nan kuma aka da aka ce AS kai ban yadda ban kika koma na uku kika ƙara gani AS to wannan me AS din shine mai gaskiya ko kuma kika ƙara gani AA to me AA nan ne mai gaskiya to shine shawarar da ya kamata to fidasi ke da ke kin shiga daga ciki yawa kuma kin san irin abubuwan da aure <laughs> yake yawa da kuma irin yan can da kila wani abu baka tunanin ma zai biyo baya ba to amma wani abubuwan yanzu zaki ba matasa masu niyyar shiga daga cikin shawarwarin abubuwan da za su mai da hankali a kai domin ya zama musu kaman tsani don kar a yi wani babban um, kuskure wanda za a zo ana da sani daga baya na farko ni shawarar da zan bada tun kafin ga aje ga auren abin musamman abin da iyaye za su duba sometimes matsalolin da ake samu kafin aure daga wajen iyayenmu ne don iyayenmu da suka kai yanzu suna zaune gidan mazajensu haƙuri ne ko yau yarinya za a kai ta ɗaki za a ce haƙuri mm. yi haƙuri haƙuri haƙuri shi za a ta baka mata na yanzu 'yan matan yanzu wasu za ki gansu sun fi so saurayin da zai zo ya musu karya duka zai zo in las kobo shi ne abin da yake da shi ne yanzu zai ɗauke ta ya fita da ita ta gani ga wanda take so da ta je ta ce mama fa yau fa na samu sabon saurayi to wasu iyayen namu zaki ji suna cewa a'a yaya yake da kwai maiko maiko a a ba shigan shi ba ya haɗaɗɗe ne mama yawwa ga mm. gemu ga saje ga ma kalar wayar da take rike yake rikewa yanzu mm. iphone din nan da ya shigo to duka sai an babba ka san yaya arowa ya je ya yi ina ya je ya samo baka sani ba da an tafi an je an yi aure yau gobe jibi aure fa an fara samun matsala saboda haka dai abu da ido saboda haka idan nagari ya zo neman 'ya'ya kan ma yarinya ta ji labari da ya tare ta a hanya idan yarinya nan ta samu tarbiyya daga gidansu za ta ce je ka samu iyaye na in ko da gaske yake yi za ga abin da zai zai tafi wajen iyayen ta yi sallama rayuwar aure haƙuri ake so kamar dai a yanda dai take faɗa ta ce a yi bincike kada kuma a sa kwaɗayi a tabbatar da cewa ba kawai abin da aka yi kyalkyal banza ne kawai aka mai da hankali aka yi ba matasa dai kuna sauraron irin shawarwarin da yan uwa suke ba da sai kuma me za mu kara duba abin da ya kamata a ce an fa shiga ciki an yi magana akai an mai da zuciya akai kafin a shiga tsundum to ina ganin muna iya cewa a nan abu na hudu shine aƙida yana da mahimmanci ma'aurata ya zama sun fahimci aƙidan junansu kafin su yi aure in muka ce aƙida za a iya ɗaukan shi ta bangare guda biyu akwai ƙida wanda ya shafi addini akwai kuma aƙida wanda ya shafi ɗabi'a na ɗan hmm, adam wato kamar yawa kamar ra'ayi eh. saboda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo matsaloli a auratayya musamman mu da muke gyara in aka zo zaki fahimci cewa gaba ɗaya mijin ya yi dama ne matan ta yi hagu kuma ba mai tattara su ba ya ai ba saboda aƙida mugun abu ne hmm. in dai mutum yana da shi a cikin zuciyar yana da wahala ki canza mai daga wannan ra'ayin nashi alal misali akwai wanda sai an yi aure mata za ta gane cewa miji shi bai yarda da zuwa asibiti ba a wannan zamanin eh, a wannan zamanin da ake ciki suna da yawa ba adadi hmm. akwai wanda bai yarda da wannan ba to kin ga idan tun farko kafin a yi aure mace bata sani ba zai zama damuwa maganan eh, abin da ake cewa ban sanya za a ce future da hausa ba eh, irin rayuwanka da kake kallo nan gaba eh. wata tana da burin karatu shi mijin a aƙidan shi baya so matan da ya aura ta yi makaranta to ita bata san yana da wannan mummuna aƙidan ba tunda ba a yi zurfafa bincike ba hmm. kawai zai nuna juna ba a ji ra'ayin juna ba ba a ma yi magana ba kila kawai tana ganin tunda ya san tana tana ganin yayi ilimi ai ba zai hana ta ta ilimi ba hmm. to wani yana nan da aqidan shi fa ya yi ilimin amma burin shi shi yana so ya zauna da jahila shi kuma eh. wannan ra'ayin shi kenan to idan ba wai kun tattauna ba ba za a gane wanne bane kuma wannan yana da kyau mata su bude idan su akan shi sosai saboda shi yake kawo ciwon zuciya ma ga mata idan an yi aure hmm. kina tare da mutum kina son shi amma zaki fahimci baya kaunan ci gaban ki hmm. ba bai kaunan ci gaban ki ba na ran kake arziki hmm. abinda ke kike so kawai shi bai so to ai da damuwa saboda kowane dan adam akwai abin da Allah ya mai a ran shi da yake ba shi farin ciki yake so wata burin tana so ta zama malama ita tana so ta ga tana koyarwa mm. kila ko iya burin iyayenta ne tana so ita ma ta yi ta cika musu ko ta zama ma'aikaciyar lafiya mm. kamar irin tun daga ma nurse su eh. sun sani so da dama namiji zai auri mace tana karatun nurse sai an je gida ya ce shi bai dace aiki ba saboda ana yin eh, call night ko ana night mm, shi bai yadda ba yanzu maganan nan da nake faɗa miki ina da ma dan uwa wanda ana na ana rigima da matan ta ce ita bata damu ba yayi aure tana nurse ya aure ta kafin ya aure ta da bakin shi da baki na yake mun bayani saboda takwara ta ce yana ma jin dadin mun labarin ta yake mm. ga mun cewa ai shi yana jin dadin ai nan take yi saboda za ta taimaki al'umma saboda shi ustaz ne mm. ko ina ya zauna zancen shi shi kaman bai da mata ne haka yake faɗa mm. ta ce ya aure to kinga wannan saboda ba a yi maganan ba ita tana ganin ai ya san tana karatu har yakan kai mata visit makaranta ya gai su gaisa ai to ba ta tunanin zai yi aiki sai yanzu da aka zo aka yi aure an yi haihuwa an haihu yanzu ya zo ya fara kawo magana to irin wanda yana da kyau ya zama mata a tattauna yau ki gana wani irin aki wani ko an tattauna eh. ya kuma yadda zai ce ya yadda eh. amma a aƙidan shi Ɗin bai so yana son ji so yake yin aka yawwa da ta zo hannu zai fito to a hankali ne zaki rika gane yaya yake da tsauri in ya ce bai son abu ko in yana so to hmm. koda da wasa ne a kalma ya faɗa cewa bai so to ki tabbatar da in aka je aka dawo yana nan a bai son hmm. koda idan ki ji daɗi ya ce eh to zai dawo ya ce a'a saboda haka wannan ne ra'ayin shi so yana da muhimmanci ya zama an duba wannan aƙida akwai matsalar da ake samu na aiki hmm. mace ta yi karatu ta yi zurfi da sauransu idan ma aikin da ya jibanci taimakon al'umma ne ko raya kasa sai ya ce ba zai yi ba kuma kila sai da aka yarjejeniya za a yi kamar yadda kika faɗa ne kila ya taɓa ba da alaman cewa ba yarda zan ba mm. amma zan miki lamba lambo sai an mm. shiga ciki mm. so yan mata musamman waɗanda ba su riga sun shiga daga ciki suka san sirrin aure ba suke tunanin su suka shiga saboda tsabar iya soyayya duk wanda suke cikin mu yawanci yan mata gani suke duk wanda take ciki auren ta bai daidai ba ba ta sa mu ba iya bane ko kuma ba ta iya mm. tafiyar da mijin ba su san iya soyayya mm. suna tunanin ai zan iya tafiyar da shi zan iya juya mishi ra'ayi to sai kin shiga tsundum yar uwa sannan za ki gane ba ki da wayo haka bane mm. to saboda haka idan kin riga kin san cewa wanda ba zai bar ki kuma ke kina da ra'ayin aikin kuma ba za ki iya haƙuri ba to ina ga dai tun farko sa ce maganin kar a fara mm. bai yi daidai da misali bukatun ki wato a ba juna haƙuri to yanzu bari mu duba kuma wani sabon salo da ya fito da duk da ya kwana biyu na maganar yadda maza suke cewa mace a raba nauyi na tafiya da shi wato wannan zara'an da za ake so a kafa tun fara kafin fara aure zai gaya miki to mayar Allah eh ke ma kina samu albashi ni ma ina samu ni ma na san zafin kuɗi na saboda haka hansan hansan kowa kashi hansan hansan zai bada domin a tafiyar da gida kai wani ma idan ya koshi ya ga wata ya gane cewa kin riga kin shiga ruwa tsindin zai iya ce miki kaso saba'in cikin ɗari to wai wa ke auren ne tsakanin miji da mata da ban fahimta ba so a ba 'yan mata shawara su ma samarin su gane illan cewa wa mace cewa ta ɗauki wani nauyi na aure kafin eh, a auren ko kuma ta shiga cikin fagen da ba nata ba don kowa na san a tsara aka yi abubuwan da mace za ta yi a aure an tsara mata abubuwan da namiji zai yi a cikin gidan aure a matsayin shi shugaba shi ma tsara mishi daga lokacin da aka fara kauce wannan hanyoyin to babu yadda za a yi a zauna lafiya ku ba su shawara yan to gaskiya ni dai ina ganin wannan ba hanya mai bullewa ba ne duk namijin da ya iya fitowa tun kafin a yi aure ya faɗa wa mace cewa idan an yi aure za a raba Eh, ɗawainiya mm. kashi eh, hamsin hamsin ko saba'in da talatin gaskiya ya kamata je ta makanta tunani ba wai ba a yi ba ne ko bai kamata ba ne a zamantakewa cuɗe ni in cuɗe ka ne mm. amma wanda zai iya faɗa miki tun ba a aure ki ba ya kamata ki gane cewa wannan ba ma namijin aure ba ne saboda menene tun a yanzu nuna ba zai iya kulawa da ke ba shi kulawa abinda muka sani babba ke kulawa da ƙarami. idan karami ya gina a kan kulawan babba shi kuma nan gaba sai ya taimaki babba hmm. amma duk lokacin da babba ya zo ya zama shi yake so karami ya kula da shi to ya dauko bangaren abin da zamu iya kallon shi a fuskan zalunci so duk namiji an samu rauni so kuma daga lokacin da namiji ya nuna ma mace za a yi haka ya kamata mace ta koma gida ta sanar da iyayenta domin su bata shawara me ya kamata ta yi ko ta zo wuraren ire-iren mu masu bada shawarwari don kar ta sa kanta a rayuwar da ba za ta iya ba don aure da yawa ya lalace akan haka ba na rana ɗaya bane ko na shekara ba na rana ɗaya bane kwarai da gaske hmm. kuma wannan aure musamman muna arewaci ana bi ne akan yadda addini ya tsara a addini namiji shi yake ciyar da mace hmm. sai idan ita ce ta ce ta ɗauke mai abinda shari'a ya nuna mana kina amma ba shi ya ce ya raba wani kaso ba ko ya tilasta ta dole sai ta yi to daga lokacin da namiji ya faɗa ma mace ya kamata makanta karatun ta nutsu duk wani soyayyan da ke ɗiban ta ya kamata ta dawo ta daidaita sahunta ta gane me take ciki. Mm. ta ana so ma a biye yayin da ya kamata kowa ya dauki wannan din shina ganin sai shi namijin ya jajirce ya zama shine namijin a gida sosai ita kuma a batta da dawainiyan cikin gida sosai ko babu yanda za a ka zo ka gaya min cewar za mu kasa hamsin bisa hamsin sannan kuma ka zo ka ce zaka bani umarni ka ce kana tunanin cewar zan bi hmm. ai ba zai yi haka ba amma idan na gane cewar eh na fi ka karfi a matsayina na mata kuma ina da bukata 'ya'yana na da bukata mm. zan iya shiga ciki amma ba kai ka buɗe baki ka gaya min a'a gashi shiga shi ba ya kamata a tare muke ci duka wani za a taimaka mm. gaba ɗaya a tsirata a gudu tare a tsirata mata da yawa ba zan boye eh, miki ba suna zuwa asibiti da lalurori da yawa sai kika zaunar da mace kika fara ce mata ke ko da kankanin shekarun ki me ya faru ya kika bari haka sai kika kawai ta fara miki kuka ta ce yaushe ma a ita gwara ma ta mutu kwana ki mutu to me ya faru ciwon damuwa ta shiga cikin ciwon damuwa depression ba ƙarya bane fa wallahi mata suna nan da yawa in kina da lokaci wata rana ki gwada zuwa asibitin mahaukata ana kiran shi asibitin mahaukata ne ba wai mahaukata masu amma asibitin da kwakwalwa ne kawai ba asibitin da kwakwalwa ne mm. saboda ko ciwon kai yayi tsanani aka duba ki asibitoci ya ki ci ya ki cinyewa ana tura ki can mm. idan kika ji zaki ga mace ne ga ta nan cikakkiyar mace tana aiki tana komai in kika ganta ma sai ki kalla ki ce ikon Allah me ya kawo ta fi ki komai da komai mm. amma ta samu wannan ciwon depression din wa ya samu mata namiji saboda damuwoyi da abubuwa kuma tunanin da suke abin da yasa wasu ba za su iya quitting ba ba za su iya fita daga auren ba mm. ka a ce auren ta kashe auren ta mm. kin san yan uwa eh ga kuma yaya kin kashe auren ki to kin dawo wa kika dawo mawa ina zaki aje in ma kin fita kina tunanin ya zaki so sai ki hakuri da duk wani cin kashi da zai miki da duk wasu dokoki da zai miki da duk wani abu kina hakuri zuciyanki baya sofa kina yi zuciyanki na tabuwa kina yi yana tabuwa kina kokolwa na tabuwa ga baki ɗaya kafin ki sani sai abubuwa da yawa sai kiga an kawo mace rangaranga wata an kawo ta ma bata san inda take ba to yan aji dai kuna saurare an ce dai a dinga latsawa kafin a tsulmiya a dinga jin zurfin rijiyar da zurfin eh, ruwan kogin kafin mutum ya dirmiya saboda in ba an shiga fa ba lalle ne a fito a daidai ba Allah kuma ya yi zaɓi na gari ya sa kuma waɗanda suke ciki ya ba su zaman lafiya. fita ina so daga kanki a so na rufe a so na rufe ko yanzu kika ce da ni fito a shirye na ke in turo ko ina kika ce in zo mu je a bibi za na zo mu je ni da ke tuni mun yi shakuwa tuni mun yi shakuwa ba ke ai za na sha wuya ai za na sha wuya bai so na ai na santa Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkara shirin namu, bari mu leƙa filin kwalamar mu tare da wakiliyarmu a Ghana Hawa Abdulkarim Young da bakuwa da ta gayyato mana a filin kwalamar namu. Assalamu alaikum masu sauraron mu a shirinmu na kwalama yau za mu tattauna da malama Sumayya Tahir. Salamu alaikum malama Sumayya. Mm, wa alaikum salam. Ajiya yau mai tuwo da miyan ayayo. Tuwo da miyan ayayo. Ajiya hawa. To farko dai zaki tuwo da miyan ayoyo in za ki tuwo kin ne garin masara da kwakwante da muruka muka sani na tuwon kenan she ki samu in ayoyon kuma ne she ki samu ayoyon ki kananan kifi da wadawa da tomatoes tankuwa da kayan spices ki da kike ne kin ya ki yi shi kin yi farko kin yi stew nan daban she ki miyan kuma daban ya ake yi wani abu za a fara ɗauka shi soyon ayoyo fulo kamar da muka sani daban yake da fulon da ake cin shinkafa eh aka nan no ne fulon nan no fulon da ake cin shinkafa shi no ne za ka yi na ayoyo kuma wasu dai na use manja su yi da shi na ayoyo wasu kuma na use fried talk su yi da shi shi sa processing dai aka nan no ne ake yin stew to ya ake yin stew farko kin dibiya so banki kan wuta shi kisa albasan da kika yayyanka cikin mai mai jani fito ne sai ki sa albasan kika sa albasan ki kina son kin sa mamoni kina son ba ki sawa kifi ne ware eh aka shi yake kiran mamoni aha ki san kika sa wasu in kina son ba ki so optional ne sai ki sa kika sa sai ki kawo in albasan yayi dan taushi dan sai ki sa kin. amog na ruwa tomatoes na ruwan kenan shi ki bar shi yi taushi kadan ki kawo tankon ki kwakwishto tankon gari fresh tomatoes ya shi ki sa shi ki kawo tankon ki kwakwishto mhm. da kina so kin sa tankon gari kuma bai miki ba shi ki kawo tin tomatoes amog kunku na kunku na gwangwani kenan kunku shi ki sa san kika sa shi ki motsa shi for wani minit kadan ce ki kawo kayan spices ki kin need abin ga kakado ne ko garlic inda kina son shi ki don ba kowa ke son shi cikin stew ba san kina son shi ki sa kakado da garlic me ki kara abinci ya ba shi taste ya ba shi nice taste da nice flavor kuma ma abincin isa shi ki sa mishi shi ki kawo kayan kifi ne zaki use opoku ne ko dai abin ga lokacin kin soya shi sannan ki sa kina son shi ki sa nama ne kin kin soya kin tun zabke naman kin zabke kin soya shi ki juya cikin ki motsa shi shi ki bar shi yayi dan wani minti kadan ki rufe kai kamar adadin minti na bakwai mm, ya yi kai minti goma ki rufe kai ki bar shi ki kuma motsa to kami haka stew ya yi ready ayoyon kuma yadda ake yi shi kowa dai da yadda yake yi ayoyon shi farko kin jirka silver ki sa mishi ruwa cikin ruwa kadan ba ruwa da ba kin sa ruwa kadan shi ki kawo kanwa kanwa kanwan nan kin tun jika shi saboda kika sa shi haka nan wani kanwa na na ka sa ciki sa kin jika in kika jikan nan ruwan nan shi ki sa kadan cikin ruwan ayoyon da kika jirka yana bari yayi yauki kuma yana bar ayoyon yayi yauki bai sakewa ruwan ruwan ya yi zafi ko ya yi tabasa shi ki wanke ayoyon ki lokacin kin tun gyara ayoyo kin wanke shi ki sa cikin ruwan shi dafu da shi yasa in ya dafa ya yi soft kin taba ki ga ya yi taushi yasa in ya yi taushi na to ayoyon ya nuna kenan shi ki sauki ayoyon ki ajiye ya yi sanyi kadan shi ki dibiya ruwan wasu dai na gama ruwan kananan kifi da dawadawa gaba da su sa mishi magi bayan sun jirka ayoyon wasu na gama haka nan suna gama kananan kifi da magi duka cikin ayoyon gaba da yayin su suka sauke sanje a caccaka ko kina da blender she ki use blender wasu kuma na yin shi bayan kin dibiya ruwan ayoyo kin sa ayoyo kin sa kanwa she ki sauke ni yayi sanyi she ki dibiya sabon ruwa kadan ki sa kananan kifin da magi da da wadawan shi kuma ki shi separate sa bayan kin caccaka ayoyo wato wancan da kika sauke kika ajiye yayi sanyi eh. wanga kuma daban wannan daban kuma daban shine wanda zaki jirka ruwa kadan ki sa mishi kananan kifi da dawa-dawa da magi da gishiri ki sa cikin sheki bari yi tabasa san ya yi tabasa na sheki sauke to lokacin kin tun blend ayoyon ki ko kin cacaka ayoyon kun san da yanzu da ana use mostly blender hmm, ba kaman da da ba haka nan ne isa sheki blend shi blend kuma zaki blend kaki blend shi ki dibi hannunki ya wuce tuma cikin dibiyanin ki yayi abin ga so guda to ya yi ok amma ba ka kika dibiyanin ki yayi over Ya saura kai mashin ya yi over yi kaman kuka ba ki samun shi yadda ayoyi yake shi sakin dibiyanin ki yayi abin ga so guda shi ki cira ki to kika kare shi ki mix ki doki ruwan kananan kifin ki juye cikin ayoyin shekin ki mixin shi ki dibiya shi don abin ga kadan dan tabasa kadan ba tabasa too much ba ya sunke ya yanke yaukin shi nan ayoyon kuma ya yi ready kenan. Da wani abu ake cin sa? Tuwon kadai za ya ci shi ko wani abu daban da ake cin sa? Miya ayoyo kiyar ki ci shi da tuwo wasu kuma ko ebanga ma kiya ki ci da miyan ayoyo ko banku kiyar ki ci da miyan ayoyo. mu tafi bangaren kubewa bushashe a nan ghana mafi yawancin mutanenmu na tudu arewacin ghana sun fi son kubewa bushashe wani abu wani abu ya kamata mutum ya nema domin ya yi wannan kubewa bushashe in za ka yi kubewa bushashe process nan shi ne kin need kubewa bushashe kin need kananan kifi dawa-dawa kube bushashen nan kuma ki ya ki yi shi ki mix da flour ko ki yi shi separate ko bai bushe shi separate flour na kuma separate sa kowa da yanda yake son shi duka dai ko bai bushe shi na nono sai ki ji suna cewa kamar ni ina son farin kubewa ba na son kubewan tudu ina son kubewan gari kaza akwai su daban-daban akwai su daban-daban akwai farin kubewa da kaman bakin kubewa domin wurin dafawa ma kika dafa kin gan kaman tun wurin sarwa kika fadi kina son kubewa fari an baki mhm, baki kuma yana nan yasa kika dafa kin ga ma difference fari ne kika dafa idon shi kuma na da aski fine bakin kuma na nan to yanzu ya ake ana yin shi da nama kifi ko da wani abu eh ana yin shi da nama ko kifi abinda dai kike son duka kifi nama duka kin ya kisa ciki ki nuna mana yanzu yadda za mu yi wannan miyan kubewa busheshe farko dai za ki kubewa busheshe kin yi stew ki different kika yi stew farko stew kin ne amo fresh tomatoes kin ne bakwisto ko tankwan gari ne ko tin tomatoes kifin ki da naman ki da za ki use fresh fish ne soyayye ne opokunki da kin need waɗannan duka manki shi ma kin yaki use in kina son manja ko fried up ki yaki use for stew kenan yasa kube busheshen kuma kin ne kube busheshe kananan kifi da dawa-dawa farko stew nan in za ki stew kin dibiya silvan ki in yi zafi ki juye man ki na za ki use ki kawo manja kike son ki use da shi kin sa mishi mammani wannan kifin kifi mai warin shi ake kiran mummuni kin sami shi dan kadan in yi zafi shi kawo albasan ki haka nan ne nan yana gyara mini me yasa in kika sa shi ki kawo albasan ki na kika yanka ki sa albasan yi dan taushi ki kawo fresh tomatoes na kika yanka ki sa mishi ki dan motsa kadan zuwa wani minti biyu uku shi ki kawo bakwashton ki ki sa ki kawo tin tomato sinki amu na konko ki sa shi ki motsa ki don rufe shi kadan shi ki kuma kawo upukunki in kin soya ne ko baki soya ba kin ya kisa nama kuma kin zabke shi da kayan spices ga kisa duka to shi ki motsa kika motsa shi ki bari yayi wani minti kamar goma dai ko biyar shi ki rufe ki bari ya wani minti biyar ko goma to in kika bude ki motsa kuma kamiya ka steven ki yi ready kenan sashe mu zo wurin kubewa busheshe shi ma kin dibiya ruwa dan dan ko yadda kike son yawan miyan ki dibiya ruwa kika sa ruwa shi kuma ka kin sa mishi dan kanwa kadan cikin ruwan saboda yauki san kika sa ruwan yayi zafi sai ki kawo kayan kananan kifin ki kananan kifi da wadawa ki sa mishi ki kawo dan magin ki kuma ki sa magi ko da kadan ma ne yayi domin ruwan kube gusheshin ba wani da yawa ba ki dai sa dai kadan adadin da yanda miyan zaki yi shi dai bayan kin sa yayi tabasa ki kawo ruwan ki ki juye yayi tabasa sai ki sa kube busheshin. kika sa kubewa busheshen ki bar shi wani minti ya sa kubewa busheshen ki rika lokacin da ruwan ke tafasa eh lokacin da ruwan ke tafasa she kina sa kubewa busheshen she kina musawa domin kika bar shi kina sa baki musawa yayi yaya yasa kina sawa she kina musawa aka za ki har yadda za yi kare jiya aka nan ne yasa kika sa kika kare kika ga yayi miki thickness shin yayi miki shi ki bar sauran ki bar shi yayi tabasa kadan yayi tabasa shi ki dandana ki duba taushin shi yi miki to bayan haka nan yayi tabasa kadan shi makar yayi tabasa da yawan ba ka ba ya sunke isa yi tabasa kadan yi miyan yi ready kenan wake shi ki sauke kan wuta kake bar kan wuta a To jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.